رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي آه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم باك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wanda سكي بيبيوم mu a wannan lokaci ɗazu admins ɗaya daga cikin admins na wannan Ah, wanda cewan allah ya yadda karfe tara na yau akwai ɗan tsokaci da kuma karatu da za mu gabatar a wannan feji wanda wannan karatu da za mu gabatar wato mai da martani ne mai da martani na kai tsaye zuwa ɗaya daga cikin jakunan duniya wanda duniya ta fi saninsa da suna Dr. Jaki wanda Allah ya gani bisa al'adanmu da irin tsarinmu musamman ni idan mutum yana yadda aƙidarsa kowace irin aƙida misali su maƙiya manzan Allah wahabiya suna yadda aƙidansu na wahabiyancinsu 'yan shi'a suna iya da na 'yan shi'ansu ana samun wasu kowa suna iya da su to ni bisa al'ada ta ban fiya wato fada wa mutum in ba ya fada min ba kuma in bai fada wa tafiyan nan ta shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu da faizan nan ta sahibul wakti maulana shi ibrahim yas wa sa'adatul anami mutum in bai fada musu ba yayi mana wani karerayi to al'ada ta shine kawai ka watsar da mutum ka shi ya abin da ya gane kowa ya abin da ya gane sai dai kawai ka yi kira da nasiha da wa'azi cikin laluma da nuna abin da ya kamata cewa ga abin da ya dace a yi a jiya ina zaune sai wasu daga cikin yan uwa suka jawo hankali na akan wani bidiyo wani sai turo min shi dakta jaki yana magana khisisan a kaina ba ko in ce ba ni kadai ba tare da wasu daga cikin ɓangaren salafiyan yana magana har da ya sako da sheik nura arzai kano ya sako sheik nura arzai kano ai ya yi wa jafar ƙarya an je an ritsa shi ya zo ya janye maganansa ya sako wasu yara ina ganin ko yaran madakhila ne shi ma an kai shi wajen dss ya janye maganansa ni ma an kai ni wajen dss na janya magana na amma shi an taba jin akan aƙidar da yake ya sauka an taba jin akan aƙidar da yake ya sauka ya kira ni da wasu sunaye abul fasadi wane na wane na da sauransu to ala'ayya halin dr jaki wato kila shiru da kawar da kai akan ka kwana biyu ya sa ka fara tunanin kamanci hakikanin da wa kake magana ya fara saka kamanci hakikanin da wa kake magana za ka iya 'yan izala ka kira su da 'yan gargajiya 'yan ƙungiya ka ci mutuncinsu su danne su kyale ka cikin malaman ɗariƙa ka kira wanda ka ga dama ka zagi wanda ka ga dama ka ci mutuncin wanda ka ga dama ya kyale ka cikin 'yan shi'a ka taɓa wanda ka ga dama ya kyale ka cikin 'yan madakila ka taɓa wanda ka ga dama duka su kyale ka to kuskurenka kwaya ɗaya ko maka baka jefa ta a guraren da za ta kama maka kifi ba shine da ka taɓo ni dama ni baka taɓo ni ba ma yaya nake yi da kai ballantana na kan ɗanga wasu abubuwa da kauce ballantana a ce ka waro ni hisisan kai ma ka san ka sheƙi barkwanan da dole sai ka yi atishawa kuma wallahi ina gaya maka dakta jaki ka ji da kyau duk nacin ka da naci wato ko taba ka na yi ni kaga na zo na yi magana a kanka na da gargaje ka to samun lafiyan ka shine ka yi shiru ya fi maka alheri ka yi shiru kawai ko taba ka kaji na yi ka ja bakin ka ka yi shiru ni ba kan wallasa ba ne ba na daga cikin irin wanda za ka iya magana a kansu kuma ka ɗauka ka ci banza ni duk wanda ya haɗiye ni wallahi ba kota ya haɗiya ba ruwan gatari ya haɗiya sai ya tsaya masa a wuya kuma kamar yadda zan tabbatar maka yanzu duk ran da ka taɓa ni sai ka yi nadaman taɓa ni kuma zan iya maka na rantsi da zatin Allah inda rai da lafiya da aran numfashi Allah ya bamu da imani duk lokacin da za ka yi magana zan iya wari in dai Allah zai ban aran shekara shekaru daga nan har shekara ɗari kullum zan maka martani in kai minti talatin a kaina in kai wasa kwana talatin zan yi ina sirfana ka ina caccakan ka kuma zan maka kalaman da suka dace da kai wanda in ka ji su sai ka ji kamar zuciyarka za ta yi bindiga ka san in na gatso ta ko ibn taymiya ne in na dirza mai sai ta shige shi tana sunanka da ta jaki ka rasa wanda zaka taba sai ni alayi halin banki ba in zaka taba ni din ma kai tabawa tabawan ilimi kar kuma kai ƙarya ka faɗi gaskiyan abin da ya faru wannan ka faɗi gaskiya wannan labas dama ban fi karfin a faɗi gaskiya a kaina ba amma da shi ga ko da yake a gurin su kansu yaran bidiyon da aka turo min yana maganan da yake sun san akan wa yake magana kasa yin kabbara suka yi sun san me zai biyo baya sun san me zai biyo baya to ala iyalin yan uwa ba ma mu sai da zakara bari mu gani in abin zai ba mu dama mu danna shi a saurare shi ta hotonsa da bidiyonsa in an saurare shi sai a biyo mu daki-daki mu kuma a ji me za mu faɗa a kansa insha Allah tabaraka wa ta'ala yawwa sai a ji me za mu faɗa a kansa dan ba ku misali masu irin magana da ban taɓa yi ba ko har mutu ba yi ba akwai malam nur dan ba ku misali ne da yawa ba akwai malam nura arze dan dariƙa yayi maganganu akan malam jafar da aka kai shi kotu ya ga uwar bari ya janye ko bai janye ba ya kuma ba da hakuri na taɓa yi wannan dan madakila mai a kansa da ya ji an kwa hannu da kafa ba shi ba hula ba ya zo ya janye na taɓa haka kai a nan bauchi ma an samu abul fasadi ne eh? mai karaman singileti waliyin singileti da ya je jin matsa ya ji damka bai zai janye ba da hakuri ba na taba haka ne na taba haka kai akwai wani malami a kaduna sheikh khalil lokacin da suke sunusu khalil da ya yi wasu maganganu kan al-mustapha aka kai shi kotu ya janye ko bai janye ba har wanda cikin yayi dala na taba irin wannan da wannan kai da kiki ka ji abin da nake nufi ban taba yi ba kuma ba zan yi ba wannan an warware shi ba su ko ba warware ba karyarsa alhamdulillah mun saurare ka baki na faɗa ya sani bai san na mayarwa ba to saurara ansa <laughs> saurara ansa ga yaro idan baka san gari ba saurari daka to alhamdulillah ya yi magana akan waɗannan abubuwan ya lissafo na fahimci a maganar da nake fahimta wani ne ƙila ya razano shi ya fito a razani to amma ban san waye ne ya razano shin ba haka daga cikin waɗanda yake magana abin da dai ya tsargo da ni ni yayi magana kadiyata na farko da ya magana akan kadiyata da DSS wanda wasu daga cikin izala wanda suke suna aiki a DSS suka biya wa izalar bukata suka yi abin da za su yi wanda kuma wannan abin babu abin da ya canza kullum in na kalli wannan abin na kan ɗauke shi a mazaunin mafkara a rayuwa cewan Allah tabaraka ta'ala ya sa izalan Najeriya a dai aƙidan wahabiyanci da muka sani masu zuwa su dasa bom masu zuwa su kashe mutane wanda da yawa daga cikinsu wasu sun zo sun ga idan na yi baki suka zo suka ga gurin da nake zaune sukan ce anan kake zaune kai kadai kai an san mutane masu kishin ruwan jinin al'umman manzo Allah ballantana wanda ya fitine su irina na ya zama na cewa irin wannan duk abin da na yi musu ba da sunan hujja ko da ilimi ko a littafi suka kayar da ni ba sai dai a kai na hannun DSS to ai kaga wannan abin ayi wa izala dariya ne kuma alhamdulillah abin da nake son in nuna wa Dr. Jaki kafin na zo na baka amsa wannan duk zaka ji amsa daga littafi ka san ni sai na bude maka zan gwada zan kure ƙaryar ka yau zan kure ƙaryar ka kuma zan bayyana ka duk ta yadda ka shiga alhamdulillah kafin aje ko ina mutane ya kamata su fahimci wannan mutumin hakikanin waye shi hakikanin makaryaci yanzu yana maganan waɗannan sun zo sun yi magana sun janye alal akallin kana da tunani abinda ni na ɗauka idan misali abin da nake kai ba daidai ba ne sai aka ce in janye sai na zo na janye to wannan ci gaba ne a wajena ko ci baya kaga ya zama ci gaba ban yi girman kai ba alal akalli na janye waɗanda kake faɗa su malam nura arzai su waye malam khalil ban san waye malam khalil din ba aka ce su janye sai suka janye ci gaba ne a gurin su ko ci baya ci gaba ne a gurin su sannan kuma ka kasa gane kadiyar kadiyar nan ana magana ne fa kai ka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abul fati ya yi magana a kan jafaru da albani shi aka ce ka janye a kan dama jafaru da albani aƙida na ne <laughs> suna da wani ina yi itikadi jafaru da albani wasu abubuwa na aƙida ne ba wasu abubuwa na aƙida ne da aka misali ya zo na yi magana a kansu sai na janye ko wanda aka ce ka ce an yi magana a kansa a yayi magana a kan almustafa ya janye almustafa musulunci ne almustafa aƙida ne ana maganan wane ya taba Jafaru da Albani kai kuma ana maganan ka zagi Annabi ka fito kuma kana gadaran cewa da na zagi Annabi ban janye ba ina nan akan zagin Annabi da nayi <laughs> me hankali zai yi wannan mai tunani wanda ya san me yake yi tukunna zai yi wannan ana maganan ka zagi Annabi kana maganan baka janye ba abu na ɗaya kenan sannan abu na biyu wanda yanzu za mu danna wa 'yan uwa su kalla shine dan girman Allah da wanda ya yi magana akan ko jafar da albani ya janye wanda ka gani na farko da diyarsa suka kira ni tashi na yi daga gidana da motana na je har ofis ɗinsu to ina da bambanci da wanda yana gari ya ji jami'an tsaro za su zo gurinsa ya gudun fanfalaki ya sa hijabin mata da ni da kai waye matsoraci ni da na je DSS suka cire min riga ko kuma kai da ka jami'an tsaro suka zo gidanka ka tsallake ta katanga ka sa hijabin mata ka gudu waye ya fi waye ya fi inda da gaske kake yi kai jarumi ne tsayuwa za ka yi jami'an tsaro su riske ka amma dan shaida ba ƙarya ake yi ba wannan waye waye wannan da wanda ya sa hijabi ya tsallake ta katanga ya gudu da wanda kuma shi jami'an tsaro suka zo har gidansa ya gudu da wanda ya je gurin dss dss suka cire masa riga shi ya kai kansa waye jarumi a ciki wannan na ɗaya kenan kuma ka rantse ka fito ka rantse da girman Allah cewa baka je ka sa hijabi ba baka gudu ba tunda dai jami'an tsaro in sun san baka gari ba za su je koyi ba za su zo gidanka ba a in sun san eh, wato in sun san baka gari ba za su zo ba amma da suka san kana gari suka zo sai ka gudu to da ni da kai waye gaba wannan na ɗaya kenan mataki na ɗaya sannan don a tabbatar da cewa guduwan kai ga dalili daga hukuma ga dalili daga hukuma waye wannan waye wannan jami'in hukumar najeriya ne kai tsaye take neman ka a mazaunin ɗan ta'adda wanted gashi da jan bairu wanted shi da jambairu ka gudu ana neman ka sai da kai sama da wata baka gari da kuma ni da na ɗauki kaina na kai wa jami'an tsaron kuma suka yi abin da suka yi din, wanda ni na tabbatar izala ne ta sa su izala ne ta sa su gashi kuma meye na wani faɗa na ƙarya wanda bayan na fito daga wajen meye na janye akai abin da aka faɗa cewa jafar malamin muhammad yusuf ƙarya ne jafar ba malamin muhammad yusuf ba ne. albani yana nan a rakwad sa albani yana kira zuwa ga ta'addanci a cikin da'awansa da kiran a zuwa ɗauki makami a yi jihadi babu har a ofis ɗin an nuna musu kuma wannan za bar faɗa sannan kuma akwai lokacin da wani zai danna bidiyon jafaru ko bidiyon albani su zagi shehu tijjani ko shehu ibrahim yi shiru wannan yana gaya maka ai ba dss ba ina gaya maka ko pentagon ta yi kaɗan ta sa lokacin da jafar ko albani ya zagi shehu tijjani su ce a basu ƙarya ne ya mundura a kansu ba Jafaru ba uwar Jafar ta yi kaɗan ba Albani ba uwar Albani ta yi kaɗan matukar aka sa kasa ɗinsu sun taba shi Tijjani sai mun zungura goshinsu kuma har yau muna nan da shi a rubuce dalili ya sa mun binciko yana rubuce cewan Jafar shi ya mahadawa Muhammad Yusuf hanya muna da rekodin shekaru to me na ƙarya a ciki illa iyaka kawai iyalan Jafar sun ce da Allah wannan abun bai musu to Allah ba ku hakuri shikenan sai me sai wannan abun ba yana daga cikin abubuwan da zaka zo ka gani ka ga malaman ka tukunna amma kaga kai fa gashi wanted guduwa kai kai gudun fanfalaki duk waɗannan wanda ka kira kai cin mutuncin su suna nan a garin su sun suka kai kansu gurin jami'an tsaro kai kuma jami'an tsaron sun maka sun in maka invitation baka je ba sun biyo ka gida ka sa hijabi ka tsallake ka gudu da mu da kai waye matsoraci kuma ya fito jama'a ya rantse muku da Allah bai sa hijabi ba wanda da ba dan kar ya zama da cewa waɗansu sun rasa aikinsu ba da sai mun sa muku bidiyon har ɗakinsa yadda suka shiga ku ga ɗakinsa ku ga ɗakinsa ƙazami guri datti malam gashi sun shiga da takalmai in ka gani yadda kasan gurin kwanan awaki bidiyon duka yana hannun to amma muna gudun masa saboda tsarin aikin su bai bayar a yi haka ba sun shiga har gurin da yake kwance ƙazami in ka ga gurin duk datti duk datti an matansa sun samu hijabi ya tsallake to kai da matanka suka samu ka hijabi ka tsallake gida akwai matsoraci cikakken matsoraci wanda bai da zuciya irin ka inda gaske ne ka tsaya mana kuma har a yau din maganar zagin annabi da yayi yake cewa har yanzu bai tuba daga zagi annabi ba ku lura in ya zo gurin ai da cewa yake ba na neman taimakon wane ba na neman taimakon tijjani ba na neman taimakon inyasi ba na neman taimakon kaza ko annabi yanda ya faɗa to in ya zo gudun sai ku ga sai kafarsa ta yi rawa sai kafarsa ta yi rawa sannan mutumin da ya ce bai tsoro bari nuna muku wani hoto ku sha mamaki lokacin da ya dauko wannan ƙadiyyan, muka sako shi a gaba farko farkon ƙadiyyan, wa billahi allazi la ilaha illa kwana uku kacal kwana uku sai da ya rame yanda ka san me amai da gudawa bari ku ga hoton shi bari ku ga hoton shi kwana uku kacal gashi wannan farkon kadiyan ne jama'a ku kalle shi ku kalli idansa lokacin yana maganan an dawo mai da takarda gashi ku kalli idansa kwana uku kacal muka sa shi a gaba to ni da na sa ka a kwana uku ka rame dan baka da hankali a zugo ka kwaya ka sha kwaya ka sha ka zo ka taɓa abul fati ka rasa wanda zaka yi ai ka taɓo a ƙar ka dai je ka ci gaba da faɗa da izalanka ka ci gaba da faɗa da yan madakilanka amma ni na fi karfin ka wa billahi allazi la ilaha illa huwa in na saka ka a gaba wallahi ka rasa me yake maka daɗi sai ka rasa me ka duba fisk jama'a ku kalli fiskan sa nan kwana uku muka sa shi a gaba sai da ya zama to mai kaman amai da gudawa waya ma wai yau kai ne dan ka samu bakin ka ka zo gogono za ta wadan DSS sun cire mai singile to da suka cire singi singile din kake son gani yanzu ma zaka ganta Dr. Jaki yanzu ma zaka ganta kana son ka gani ne tana jiki na ba yanzu haka to yan uwa bayan wannan kun ji abin da yi to bari dawo da ku yanzu kun ga wannan bari ku ga bambanci na da shi abin da yake faɗa shi a wajensa mutum ya sauka kan aƙidarsa ya sauka kan aƙidarsa yana ganin wannan na ƙasu ne haka yake faɗa misali hukuma ta kama ka ta ce maka aƙida kaza da kake yi ba daidai bane ka sauka kai a gurin da ta Jaki wannan abin na ƙasu ne haka ne ku biyo ni ku sha karatu ku biyo ni yan uwa ga ibnu taymiya da aka kama ibn taimiyya aka caske shi aka caske shi ya sha gidan gyaran hali yadda dattijaki ya sha ibn taimiyya bi itirafi tare da itirafin sa ya faɗa yace ya bar aqidan da yake kai ya koma yana tare da aqidan ashariya ba ni na fada ba da ka in zaka fara zagin wani ai ni ban sauka kan aqida na ballanta na ƙarya kake ka sauka dan ka da ku sosai daga wajen mu ta da ku kuma wanda ya tsaya ya je gurin dss daban yake da wanda shi kuma dss din suka biyo shi har gida ya gudun fanfalaki ya sa hijabi da wanda ya sa hijabi da wanda shi ya kai kansa gurin dss ɗaya suke stawin lazina ya lamuna wal lazina la lamun. ba za su taba haduwa ba mu jarumai ne kai ma a lokacin da in ka isa sai ka kai kanka gurin hukuma irin yadda muka kai kanmu amma da kiki ki dahumi an biyo an kira ka kaki zuwa an gayyace ka kaki zuwa an biyo ka gida matan ka sun dirka maka hijabi ka tsallake ta katanga ka gudu ka fito ka rantse ka ce baka gudu ba kuma ba sa ma hijabi ba abinda zai gwada ka gudu gashi hukumar ta saka wanted ana neman ka din Najeriya wanted kuma belin ɗinka kama da aka yi mun san waye suka yi belin ɗinka in kai wasa za mu fito mu faɗe su mun san su dawa dawa dawa dawa dawa suka shiga suka je aka yi belin ɗinka da sharuɗan da kasa kuma matsoraci da zagin da yake wa kauran bauchi akan mimbari yanzu kun je yana zagin gwamnatin bauchi kun je yana zagin ƙaura sai dai in ya kira kaura din ɗin sai ya shige matsoracin wofi in gaskiya ne dawo ka ci gaba da zagin kauran dawo ka ci gaba da cin mutuncinsa dawo ka ci gaba da cin mutunci annabi ka rasa yadda zaka fake saboda kai baka da abin da zaka bayar na karatu sai dai kai ta da sai dai da awan ƙarya da awan wofi kullum yan gargajiya yan ɗariƙa yan kaza jahili ba jan baki daidai ba jan qur'ani daidai ba jan hadisi daidai jahilin jahilo irinka to idan kana ganin cewa wanda ya sauka kan aƙidarsa kana ganin mutum ya sauka kan aƙida sai ka ce ai wannan ya sauka kan aƙida ni ba a hukuma ta ratsa shi yana sauka kan aƙida zo ka fara ganin wanda ya sauka kan aƙidan sai yan uwa ku tafi cikin wannan abin da zan kawo muku ya zo a cikin littattafai uku manya manya daga cikin littafi na farko ibnu hajarin al-asqalani amirul mu'minin fil hadith shaikhu shiyuki abul fadl ibn hajar al-asqalani ya kawo ta cikin littafinsa mai suna ad-durarul kamina fi ayanil mi'at thamina ya kawo wannan kadiyar tuban ibn taymiyan kuce ce min daya daya ko na biyu akwai alqadi shahabuddin annuwairi wanda yake da littafi mausu a encyclopedia babban littafi mai suna nihayatul arab fi fununil adab ya kawo wannan tuban ibn taymiya a ciki ibn taymiya da hukuma suka ratsa shi sai da ya tuba da aka kaga shi an samu jakuna biyu dr jaki na bauchi da dr jaki na harrada ibn taymiya kenan an samu jakuna biyu sannan akwai kitabu na jimil mutadi wa rajimil mutadi wanda na malam al alqurashi shi kan ma da ya kawo tuban ibnu taymiyyah sai da ya kawo sayinin din malamai da duk suka halarci gurin ga abin da nassin yake faɗa a gurguje saboda akwai abin da nake so na karanta dogo Yace, bayan bismillah yace, yace shahida man ya khattahu akhirahu annahu lamma uqida majlis litaqiyi din ahmad ibn taymiyyah al-harrani al-hanbali bi hadrat al ashraf al-ali al-maulawi al-amiri al-kabiri al-alami al-adili umara irsil a sallar al-maliki an-nasiri na'ib as uzma asbagha zillahu wannan babban mutum sarkin nan a gabansa aka zo aka tattaro ibnu taymiya aka kawo shi bayan an kawo ibnu taymiya yace wa hadara fihi jama'atun min sadal ulama il fudala manyan malamai suka halacci wannan zaman da aka ritsa ibnu taymiya din al futiya al misriya malaman da suke iya bada fatawa a ƙasar misra bi sababi ma nuqila anhu wa wujida bi khatihi alladhi urifa bihi saboda abin da ibnu taymiya yake aka cirato aka ji yana faɗa da kuma abin da aka ga ya rubuta yace minal umuril muta'alliqa bi itiqadihi abinda suka shafi itiqadi na ibnu taymiya kaga itiqadi ne ibnu taymiya ya tuba akan abin da ya itiqadi amma dan ni na zagi Jafaru kace misali kace na zage shi misali ko na zagi Albani misali me abin wani itiqadi a ciki sai na zo na ce jafar ka yi hakuri albani ka yi hakuri sai mai wani abin itikadi a ciki ballantana duk abin da aka faɗa kan jafarun nan yana nan yana rubuce a rubuce yake wallahi manyan malamai furofesosi sun rubuta cewan jafaru shine malamin muhammad yusuf a rubuce yake wallahi har ɗaga hannunsa da yadda ya ce wannan bayan ya ce muhammad yusuf shine zai zamanto malinta tana da ci gaba idan Muhammad Yusuf irin su Muhammad Yusuf suna nan a Maiduguri da hannun malamai suka rubuta muna da shi a ce mu kawo gurin yana nan a rubuce muna da bidiyon albani yanda ya faɗa ƙarara Jafaru shi ya koyar da Muhammad Yusuf sai iyalan Jafaru suka ce wannan abin su bai masa daɗi ba to ku yi haƙuri kaga yanzu a nan ma da ba dan abin da yake faruwa ba wasu suke gani wasu ne daga cikin wanda suke da alaka da iyalan Jafar din wanda mu muna da alaka da su tun muna ina Kano wasu suna nan surkansa ne ko me mun san su sun san mu irin wannan kawaicin shi yake jawo muke dan kawaici wani lokaci wani lokaci amma kuma ba yanda za a yi a fake da jafaru a fake da albani ana zuwa ana kawo mana hari to ba fa yanda za a yi yaran jafar ku yi hakuri dole yi mun mangare kan jafar mun mangare kan albani wannan ya ne domin da su aka taba mu kuma su ba wankakku ba ne kuma ba ran da za a sa jafaru ya taba shautu tijjani banzun goshin jafaru ba ba a yi shi ba ba a haife shi ba ba ran da za a sa albani ya taba shautu Jani ko ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam banzun gure sa ba ba ran da za a sa bidiyon su wanda wannan bidiyon amfani da shi yana bayuwa ga kira zuwa ga ta'addanci ba mu fito mun ce sun karantar da ta'addanci ba wannan yaƙini ne har abada har abada ba DSS ba kai mu Pentagon prison kuwa ba na Najeriya ba ku kai mu ma in za ku iya amma in mun ga wannan abin sai mun faɗa yaƙini ne ba canji akan wannan ba canji akan wannan dudu to ku yi hakuri amma dai kasan sukan suna nan suna nan to bari ku ji ga ibnu taymiya bayan wannan yake cewa bayan wannan an kawo ibnu taimiyya ya sauka daga kan aƙidun da yake kai aƙidun da suka ibnu taimiyya yake cewa annallah ya takallamu bi sautin Allah yana magana da murya wa annal istiwa ala haqiqatihi irin yanda ibnu taimiyya yake cewa istiwa in Allah akan haƙiƙarsa za a bar shi wa ghairi zalika mimma huwa mukhalifun li alil haqqi da abubuwan aƙidu wanda aƙidun nan sun sun saba wa mutanen gaskiya yake cewa in ta majalisu majlisu da an jarat fihi mabahis ma'ahu li a ani itiqadihi wannan tattauna Ibn taymiya da yanda aka ritsa shi a gaban sarki malamai suka sa shi a tsakiya abin ya kare ta yadda ibn taymiya ya dawo daga kan aƙidun da yake kai ila an kala bi hadarati shuhudi har sai da ibn taymiya ya buɗi baki da bakinsa ya ce ana ash'ariyun ni ba ash'ari ne tafaddal dr jaki kaji mai sauka ga aƙida in ya ji matsa daga da ni da ibnu taymiya in ma ka sa mu a sau da to da ni da ibnu taymiya duk mun ji matsa mun sauka yaya kenan kaga yadda karatu yake ka ji bambanci na da kai domin kai daƙiƙi ne ba baka ganewa na fahimci ibnu shi ne ranka ta yadda an matse shi da zaka ji kullum suna nan suna zagin shugabanninmu irin su shekul islami <laughs> <laughs> su shekul islami to ka gani gashi ya ce warafa a kitabal ash'ariya ce ala ra'asihi ibn taymiya ya dauki littattafan ash'ariya ya nuna ya ce su ne littattafansa yanzu wa ushida alaihi bima kataba kattan wa suratan abinda ibn taymiya ya dinnan sai aka rubuta shaida akan sa cewa yanzu ya tuba bayan haka ibn taymiya ya ce ga abinda ya rubuta alhamdulillahi allazi ataqiduhu ya ce godiya ta tabbata wa Allah ni ibn taymiya abinda yanzu na itikadi qawli annal qur'ana ma'anan qa'imun bi ma'ana ma'anan qa'imun bi ma'ana ne da yake tsaye da zatin Allah wahuwa sifatun min sifati zatihi al-qadim al-azaliyya qur'ani sifa ce daga cikin sifofin Allah waɗanda suke dadaddu wa huwa ghairu makhluq qur'ani ba halittaccen abu bane walaysa bi harfin qur'ani ba harafi bane wala sautin qur'ani ba sauti bane kaga ya sauka daga kan wancan aqida bal la ya'lamu dhalika ah, katabahu Ahmad ibn Taymiyyah sai ya yace wanda ya rubuta wannan abun ya sauka daga kan aqidansa bayan DSS din zamanin sa sun matse shi shine Ibn Taymiyyah yace wallazi ataqiduhu abinda yanzu na itikadi min qaulihi game da fadin Allah Ar-Rahmanu alal arshi stawa Ibn Taymiyyah sai yace na aje aqida na yanzu annahu alama qalahul jama'a ina tare da ra'ayin waɗannan malaman annahu laysa ala haqiqatihi wa zahirihi ma'anan Ar-Rahmanu alal arshi stawa ba akan hakikansa bane ba akan zahirinsa bane wala a'lamu kun hal muradi minhu ban san me Allah yake nufi da Rahmanu Allah arshi stawa ba bal la alamu zalika illallah ta'ala ba wanda ya san ma'anan wannan illa Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki katabahu Ahmadu ibn Taymiya Ahmadu dan Taymiya ne ya rubuta yayi sainin wal qawlu fil nuzuli kal qawli fil istiwa'i abinda na faɗa cikin annuzuli dinnan maganan hadisin yanzu rabbuna cewa Allah yana saukowa yace ce na sauka kalqauli na koma ra'ayin abin da na faɗa akan arramanu alal arshi ba wanda ya san ma'anan wannan abin sai Allah aqulu fihi ma aqulu fihi duk abin da na faɗa akan arramanu alal arshi shi nake faɗa akan hadisin nuzuli wala a'lamu kun hal muradi bihi ban sanya saukan Allah yake ba balla ya alamu zalika illa Allah ta'ala ba wanda ya san wannan sai Allah madaukakin sarki walaysa ala haqiqatihi wa zahirihi wannan abun ba akan hakikarsa yake ba ba akan zahirinsa yake ba katabahu abu ahmad ibn ahmad ibn taymiya ahmadu dan taymiya ne ya rubuta wannan wa zalika fil yawm al ahad khamis 20 shahr rabi'in al awwal sana 77 tafaddal ga ibn taymiya ya tuba to sai yaya kuma addurarul kamina ne hayatul arab ka je ka duba duka waɗannan da na baka littattafan wannan abin yana ciki kaga rago mai sauka akan aqidansa shine ibn taymiya rago wanda bai san me yake yi ba shine ibn taymiya amma duk da haka idan kun lura jama'a za ku ga ibnu taymiya din ya dan fi dakta jaki dama dama saboda me shi ibnu taymiya alal akalli bai gudu ba hukuman kasan bata sa masa wanted ba sannan bai gudu wajen yan uwansa ba duk da yake goro ne ya mutu goro bai aure ba bai gudu wajen yan uwansa mata sun sa mai hijabi ba amma kaga kai dakta jaki ka gudu matanka sun sa maka hijabi sannan ka gudu ka bar gari sai da aka nemi taimakon wasu sannan suka kawo maka ɗoki sannan ka dawo gari kuma wai kai ne dan rashin kunya ban baka da mutunci za ka kano wallahi ni na gudu ni ban janye aka akida baka janye ba to ka tsaya mana kuma mara kunya ka fito wai zan yi hijira hijira hijira <laughs> hijira da kamar go? ka kaurace <laughs> wa kauran bauchi hijira don ka kaurace wa kauran bauchi matsoracin banza matsoracin wobi jahili wanda bai san me yake yi ba daƙiƙi ki dahumi irinka ana magana ka zo ka taɓo ni ka kuma taɓo ni ka gani ka ba ni ba wallahi ina gaya maka gatari ne ni ba kota ta ma baka isa ka ba ballanta na ka ruwan gatari ka kuma taɓo ni zaka sha mamaki bayan wannan yan uwa bayan wannan a ga wannan littafin shi wannan littafi na nihayatul arab din na babban malamin nan alfaqihul mu'arrikh a sheikh shahabuddin ahmad bin abdulwahib bakari an-Nuwairi wanda ya rasu a shekara ta 733 kaga tsakaninsa da ibnu Taymiyyah tsakanin rasuwan sa da ibnu Taymiyyah shekara biyar ne yanda ya kawo gashi kissan yanda aka kama ibnu qayyim aka kama ibnu kasir aka kama ibnu taimiyya aka je aka maka su a cikin prison bayan an yi wannan aka kawo wato bayan an tattaro su alkalai suka ce aje a kulle ibnu taimiyya sannan aka bada aka bada wasiƙa aka ce wata wajjal baridu bi zalika fa wasala dimishq fawasala dimishq fi yawmil isnaini sadis sha'ban fa utuqila aka je aka kabo ibnu taymiya a dimishq aka kulle shi wa quri al misal sultani aka karanta dokan sarkin lokacin abin da ya bayar akan ibnu taymiya ba da salatil juma'a al ashir min shahari ala sadda bi jami'i dimishq aka zo aka karanta a masallacin dimishq summa talaba qadil qudat al qazwini jama'atun min ashabi taqiyyiddin fi yawmil juma'a ar-rabi wal 20 min ash-shahri al nan babban alkali alkazwini ya ce a nemo masa almajiran Ibn taymiya su ibnu kasir su ibnu alqayyim da su Ibn taymiya Ibn taymiya yana kulle su ma duk aka je aka kamo su wa kanu qad utiqilu bi sijnil hakim dama ashe an tsare su suna kurkukun sarki fadda alal imad isma'il ibnu kasir abinda alkali ya fara ya ce a kawo ibnu kasir ka ji dakta jaki zo ka ji malaman ka masu sauka akan aƙidansu in sun ga in sun ga abin tsoro sai su sauka in sun ga za a zane su sai su sauka aka kira ibnu kasir aka ce wa ibnu kasir wanda ibnu kasir din nan sirikin jamaluddin mizzi ne wanda shi ma mizzi din mahaifin mizzi abokin ibnu taymiya ne mizzi kuma ya ji wani abu daga wajen ibnu taymiya to sai aka kira shi da aka kira mizi aka ce mizi ka ce inna taurata wal injila lam yubaddala wa annahuma kama unzila da gaske ne aqidan ka taura da injila ba a canza su ba har yanzu abin da yake cikin su dinnan haka Allah ya saukar fa an kara sai ya ce ah, wallahi ni ban faɗa haka ba kaga mai sauka akan aqidan sa fa shuhida alaihi bidalika aka kawo shaidu suka ce wallahi malam ka faɗa fa ba bidurra aka kama bulala aka zana ibnu kasir wa ushira aka yada shi a gari aka ce ga ibnu kasir yana ƙarya wa ulilika sannan aka sake shi wadda ala abdullahi al-iskandari wa salahil kutubi wa gairihi ma bi umurin sadarat minhum aka kira abdullahi al-iskandari da ibnu taymiya ne da salahil kutubi aka kawo su suma aka ce ga abin da kuka yi fasabata zalika alaihim suma ya tabbata sun aikata bu bi durra wa ushru fil baladi aka zane su da bulala sannan aka yada su a gari waɗalaba shamsi ibn al-qayyim imam al-madrasa al sai aka kira babban almajirin ibn taimiya shine ibn al-qayyim aka ce kai ma zu wasu ila an ma sadara minhu fi majlis wazihi bil qudsi wa nabulsa aka kira shi aka ce mun ji labarin ka ce ba a ziyaran annabi lokacin da ka je qudus da ka je bulsa ma ka kara maimaitawa ba a ziyaran annabi ba ka ziyarci annabi ibrahim ba fa an kara zalika sai yayi musu ya ce wallahi ni ban faɗa ba ka ji mai sauka ka aqidansa fashahida da alaihi man hadara majlisaihi bima talaffaza wanda suke gurin lokacin da ya faɗa suka ce wallahi ibnu tay ibnu qayyim ƙarya kake yi ka faɗa ka faɗa mimman kana qad tawajja min udul dimishk li ziyaratil baitul maqdis daga cikin manyan bayin Allah wanda suka tafi ziyarar baitul maqdis tare da shi fasabata zalika alaihi wannan abin ya tabbata ya faɗa ba bidurra shi ma ibnu qayyim aka kama shi aka zane shi da bulala wa ushira alaihi marin aka dora shi akan abokinka mai sunan ka jaki aka ɗora ibn al fuskarsa tana kallon takashin jaki aka dora shi ana zane shi bidmishk wa salihiyya he da aka zagaye garin Dimish da shi gaba ɗaya yana kan jaki ana zane shi saboda yayi inkari ya sauka daga kan aƙidansa to kaji ya ce wa ƙuyi da wa utukila bi kal'ati dimishk aka ɗaure shi aka kai shi gidan prison aka haɗa shi tare da ibnu taymiya falam ya zal fili itikali ila yawmi sulasa al ishirina min hijja sanata samanin Wa-Ishirina. haka ya zauna har zuwa wannan lokacin a ɗaure fa ufrija anhu fi hadal-yomi. sai wannan rana aka sake shi wahadara dara ila qadil qudati shafi'i ya zo wajen alƙalin alƙalai na shafi'iyya fa sharada alaihi shurudan alƙalin ya sa wa ibnu al qayyim falta zama ha ibn al-qayyim yace ya yadda da wannan sharuɗan wa udnika sannan aka ce to an sake shi kaga mai sauka akidan sa na farko in ya ga hukuma sun bashi barazana na farko wanda muke koyi da shi ibn taymiya na biyu ibn al na uku ibn kasir dukka ga sunan ga su da suna da littafi da juzi da shafi ka je ka duba ka ce babu da aka kai da kiki ne baka karatu baka san me kake yi ba sai yasa wani sa'in da ka ga muna maka shuru kawai saboda ba wa ilimi haƙƙinsa ne ba ma san a ce mutumin da bai kai ba mu tsaya muna faɗa yana faɗa kai dan ba samu bane wallahi Dr. Jaki barin samu ku wani abu in ba ku misali guda ɗaya don ku gane mutumin nan baƙin balidi ne baƙin balidi ne bai san me yake ba bari ku ga wannan lokacin da wani ya kai kaman wata biyu ko wata uku lokacin da ake kadiyar sarki sunusi khalifa muhammadu sunusi da kadiyan alhaji aminu ado bayero lokacin shi dakta jaki sai ya fito ya yi surutan da yake da sunan hudu ba wanda muna gaya maka duk wanda ya je sallah a bayan mutumin nan na rantse da Allah bai da juma'a na rantse da Allah baka da juma'a duk wanda ya bi dakta jaki da irin wannan abin da yake yi wallahi baka da juma'a kama ji baka yi juma'a baka je ka sake sallah yaqinan wallahi baka da juma'a lokacin da ya zo sai yake magana akan khalifa Muhammadu Sunusi sai yake cewa a nan garin ya zo yana karanta littafi madarijus salihina littafin ibn al ne fa kuma yana da wani ibn qayyim malamin sa ne amma bai ma san yanda zai furta sunan littafin ba bar ku ji bar ku ji har ya sayi gidan rediyo na bauchi na gulo FM ko ya saya ko masoya su suka saya masa kun san littafin da ya saka madarij salihin ibn al-qayyim amma tabarkazar da yake a ciki kare bari cewa tabarkazar da yake ka ila lillahi wa inna ilaihi raji'un rabbana sallim Allah ka kubutar wannan shine Allah ka kubutar jama'a ku ji littafi ne fa wai yana zagin khalifa muhammadu sunusu wai tabar gaza yake a ciki shi kuma ko sunan littafin bai iya ba ana madariju salikina shi kuma yana madariju salihina madariju salikina yana madariju salihina a lokaci ɗaya kuma yana zagan mai karantar da littafin wanda ina rantse muku da Allah ina mai rantsewa da da Qur'ani da sai na daga wa billahi alladhi la ilaha illa huwa qasaman bi rabbil izzati dr jaki ba zai iya karanta da madarijus salikina ba wallahi ba zai iya karanta madarijus salikina ya karantar wannan yaqini rantsuwar da baka fara ba zai iya ba kamar yadda nake tabbatar muku ya gudu ya sa hijabi haka nake tabbatar muku ba zai iya karantar da madarijus salikina ba wallahi yaqinan dan wai to bari ku ji kun ji ya ce madarijus salihina ko to bari ku ji wai ya zo a lokacin da ya ga wannan abin na zo zai gyara wannan shine na balarabe ya ce ja'a yudibbu zukaman fa'urasa juzama to gashi bari ku ji akwai kuskure na sabakun lisani rigayen harci akwai kuskure kuma na jahilci kamar naka kuskure na rigayen harci kowa yana yi ah, yanzu kwanakin baya littafin da ya kai shekara talatin a wurina na na ibn al-qayyim al-jawziya wanda ake ce masa madarikus salikina baina menene baina manazil iyaka na abudu wa iyaka na sai to saboda yawan karanta riyadu salihin ce masaliku menene madarikus salihina kaga wannan sabakun lisani kuma dan je ga ma na gyara kaga wannan ba ka ce jahilci bane sabakun lisani ne ko gane bane amma akwai kuskure na jahilci da rashin sani amma dan harcen ka yana so ya faɗi kaza shi ya faɗi kaza wannan kowa na masa abuwa kowane malami yana wannan hatta malam jafar a matsayinsa na na gangaren ake ganin karatun akwai sa da yawa da kuma wannan sababin lissafi ne gani idan sababin lissafi da aka ga mutum ya gyara shi da kansa ko gane bane to nan me yake so ya ce ne ya jawo to yan uwa <laughs> abinda dr jaki ya faɗa akwai sababin lisani gaskiya ne da misalin da ya bayar da jafar lokacin da ka ji jafar ya ya subutan baki a ƙur'ani gaskiya ne jafar ma'addaci ne ba ba inkari in ka ji ya yi subutan baki lallai babu shakka subutan baki ne ba bata ne na jahilci ba amma kai wa billahi lallai lallai jahili ne dan akwai ayar da yake janta har gobe haka yake janta fakiduni jami'an ko sun mala la tanzuruni haka yake faɗa sun mala tanzuruni haka yake jin ayan fakiduni jami'an sun mala tanzuruni haka ba jami'an sun mala tanzuruni la tanzuruni wannan jahilci ne irin naka Dr. Jaki sannan kuma anan ka zo kana faɗan cewa wai eh, akwai sabakun lisani kaman kwanaki na zo na ce eh, zan ce eh, madarikus salihina sai ya kara ɓatawa a gurin da ka zo zaka gyara nan ma jakanci kai tabbas ƙarya kake ko baka da littafin ko kuma in kana da shi ka masalin himeri yamilu asfara ne baka taba karantawa ba baka taba karantawa ba to don haka abin da zan gaya maka Dr. Jaki wannan samfur ne kawai na baka ni ba na son abu mai tsawo ka kiyaye haula na ka kiyaye shinge na wa billahi allazi la ilaha illa huwa ka fita ina gaya maka ka fita ka nemi wani ni ba yan madakila bane ni ba yan wanda kake ce musu yan gargajiya bane wallahi ba irin mutanen da kake ni baka taba ni ba ma yaya ballanta na kawai ka tabo ni baka taba ni ba ma yaya ballantana ka zo ka taɓo ni ina kuma gaya maka ba sa an yi na bane kai ba sa an yi na bane kai na maka yawa kwarai da gaske na maka yawa nemi warki daidai kugunka wallahi nemi warki daidai kugunka idan ka ƙara yi za ka ga yadda za mu yi kuma ni in na tashi ka san yar kifa kwale zan maka zan maka yankan uwa ya ishi dan yi ne wallahi ibnu taymiya zan tale sai yayi ihu kuma kai ka san in na kai shi kasa kai ma ka je kasa wallahi kuma a nan nake so ba da wani sako zuwa ga wahabiya ku ji da kyau ku ji da kyau ba wani abin da zai canza ba kwa son a taba muku malaman ku ne su Jafaru su Albani ku daina sako kasussukan su da suke taba Shehu Tijjani duk ran da naga kaset din Jafaru ya gifta ya taba dariƙa na rantse da Allah sai na nayi wa Jafaru raddi wannan yaƙini ne babu kokonto a kai wallahi tallahi matakar jikin nan da rai a jikinsa hancin ne yana fidda numfashi wallahi sai na mai raddi albani kuka sako shi yana wannan rashin mutuncin nashi da fitsara yana zagin malamanmu. sai na zungure goshinsa na zage shi ba wani magana da aka yin uwa ma yan rika ku daina wani wanda suke zuwa wai a mu idan sun taba mu mu muna ganin mu mu zo mu yi musu kaza mu yi musu mujamala mu kawar da kai masu muku wannan masu cusa muku wannan rayin suna kashe ku suna kashe ku za ku wayi gari lokaci ɗaya sun gina ibnu taymiya a cikin zuciyar al'umma sannan sun sa muku tsoron taba ibnu taymiya saboda wasu suna cewa kar ku taba ibnu taymiya a lokaci ɗaya kuma suna zagin shautijani sun rushe shautijani a zukatan mutane ku kuma gashi hatta a zukatan ku ma sun samu hukunci akan shehu tijjani kuma an hana ku ma ku taba wanda ransu ne in kun taba shi zai ji kar ka ji shakka wa billahi allazi la ilaha illa wa in dai ba wahabi ya iya rike ibn taymiya ya taba shehu tijjani kai ne aula kai ne mafi cancanta da ka taka wuyan ibn taymiya ka shehu tijjani dan ya fi garanti shehu tijjani ya fi garanti yaƙini ne shoti jika annabi ne shi kuma wannan kawai wani ƙato ne kawai yana nan sunan shi a musulunci daga cikin wasu malaman ma sun ce ka kalle shi a mazaunin shehul islami ma wannan arnanci ne mun karanta muku malamai sun fi guda nawa nan wanda suke kallon shi a mazaunin ɗan iskan gari ne babu hanya kwaya ɗaya mu haka kawai in ba su taɓa maka shi tijjani ba ka yi hakuri ka zauna kar ka taba musu ibnu taymiya ci gaba da salatul fati da la ilaha illallah da wuridinka amma ma zuwa koyar da mujamala wallahi shekul islam ƙarya ba wani yana taba maka shi tijani ka taka wuyan ibnu taymiya wannan shine yaqini muna gaya maka gaskiya ba wani jaye jaye akan ba boye boye ba wani mujamala ba wani mudarati akan wannan abin wannan shine gaskiyar magana kawai da ya tashi ya taba maka shehu tijani in ka taba shi shi waye a jikin shehu tijani ko ibnu taymiya in an taba shehu tijani muka taba ibnu taymiya mun rama ne ai ba mu rama ba wannan magana ce guda ɗaya in kuma magana ce na ilimi a ya kawo shi tijjani ya ce kaza nan ya ce kaza bai gane ba ne ganar da shi ka warware masa wannan shi ne magana amma ya taɓa maka shehu tijjani yi shiru ka kai kuma ka je kana shafa bayan Ibn taymiya sai an wayi gari ƴaƴanka sun fi ganin girman Ibn taymiya kan shehu tijjani kana cutar da yan ɗariƙa a bar yan ɗariƙa su numfasa su numfasa wanda ya taba ibn ya taba muku shi tijan ku taba ibn taymiya sun taba shi ibrahim ku zungura goshin ibn taymiya za ku ga sun daina wallahi tallahi in takunu talamuna fa innahum lamuna kama talamuna wa tarjuna min allahi ma la yarju yawwa in kuna jin radadin ta kunu ta alamuna fa inna alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in kuna jin radadi sun taba muku shi tijjani yaqini nake baka zuciyar bawabiye tana famfon jini kaman za ta fashe in ka shaƙe wuyan ibnu taymiya karka wani bata lokaci wannan ita ce formula guda daya mafita guda daya sun taba shi tijjani ka dirje bakin ibnu taymiya ba za su kara ba eh ba su kara ba wannan shi ne magana kawai kai ba shi tijjani radiyallahu ta'ala nu ba wallahi tallahi ko ɗaya daga cikin shonan mun nan suka taba irin su malamu shedaru su man bauchi su waye kuka ga sun taɓa su to ku haura kan malaman su ku taka su in ba kana tsoro an ah, an je gaban Allah ni ban san yadda in an je ka ce ni na ce ka taka wuyan ibnu taymiya dan an taba shehu ka kamar yadda abin kaina wannan shine maganan gaskiya kuma ba za mu daina ba wannan haka za a tafi yawa wannan aka za a tafi wanda ya taba mana malamai sai mun taba nashi in ka taba mu sai mun taba ka baka so ka ja baki kai shiru kuma kar Allah ya sa ma kai shirin Dr. Jaki kar Allah ya sa kai shiru ka ci gaba ka ci gaba da ka yan uwa rufe in nadi bakin karatu mai da jelan tarwadan zuwa bakin ta barkuji shi wannan bawan Allah makaryacin banza da yake nuna wai shi ya sauka daga kaƙidansa da kasan aƙidar kan gaskiya ne da hukuma suka zo gidanka ka tsaya na ɗaya kenan me sa ka gudu na biyu me sa ka canza halittar ka sai da aka sa maka hijabi wani dalili ne ya jawo haka wani dalili ne ya jawo haka me sa ka canza halittar ka sai da matan ka suka sa maka eh, hijabi na uku me sa sai da aka sa maka wanted duk duniya wanted din da ake sa wa dan fashi wanta din da ake wa dan caca wanta din da ake wa kidnapper shi ya ka sa maka ana neman ka kuma alhamdulillah mu mun taba wasu ashkhas wanda wadannan ashkhas din a musulunci ba kowa bane sai aka ce to ku ce kun ba ku ba iyalan sa hakuri muka ce iyalan su ku yi hakuri shikenan magana ta shige kai kuma sai ka zo ka zagi annabi Muhammadu sai aka ce ka tuba sai ka ce a'a ni ba zan tuba ba ina nan akan zagi ka tabbatar kana kan zagin annabi Muhammadu da mu da kai suwaye suke kan daidai suwaye suke kan bata zaka ga kai kake kambata kai kai asara a ce ka zagi manzan Allah ka zagi annabi Muhammadu ka zagi iyayen manzan Allah a ce ka tuba ka ce ba za ka tuba ba waye dai akwai dai da ya wuce ka akwai dai irin ka ka zagi manzan Allah a ce ka tuba ka ce ba za ka tuba ba ni kuma an ce a ah, ka taba Jafaru an ce to iyalan Jafar ku ya hakuri shi sai me Jafar addini ne na sauka akan abu ɗaya na addini kawo mana gadiya ɗaya na addini da muka sauka kuma wannan shimfiɗa ne na yi maka yanzu shimfiɗa ban yi raddi ba tukunna shimfiɗa ne insha Allah wannan an yi episode an yi take ne an gane ko na episode 1 a cikin season 1 da zai zo na raddin da zamu fara yi ni da kai mu ci gaba in ka fasa Allah ya tsine maka albarka in ka fasa Allah ya tsine maka albarka an gaya maka mimbari da wajen ilimi harkar farauta ne da bakin ka faɗa ka ce mahaifinka mafarauci ne to wannan ilimi ya gagare ka ka koma farauta ba dole bane ka shigo kan ilimi ka koma farauta ka koma farauta koma farauta wannan ya sa singileti to sai me sai na bar dariƙa <laughs> sai na bar dariƙa yanzu duk sa singiletin nan alal akalla ni Allah ya bin alfarma Jafaru kashe shi aka yi Albani kashe shi aka yi <laughs> su ba su nan ko daman singiletin ba su yawan sa singileti an kashe malamin ka kai sai yaya <laughs> sai yaya ya za a tsingile an kai ka gidan prison ya za a tsingile an sa maka wanted ya za a tsingile an sa maka hijabi sai yaya ya sa singile ta an kama ibnu taymiya an zane shi an sa shi ya tuba ya sa singile ta an kama ibnu al-qayyim an dora shi akan jaki an zane shi ya kuma tuba <laughs> sai sa kuna in za ku yi magana ku yi abin da kuka san in kun je kun dawo kun san wa kuka taba wannan shine magana ta ƙarshe waɗannan bayan Allah Allah ya sa su gane albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bamu dacewa Allah ya ganar da su albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam